This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 25 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Amurka ta yi kira ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta daina ci gaba da aikata duk wani abu da ka iya haifar da tashin tashina. wani jami'in bada agaji na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa akalla mutane tara aka kashe wasu 75 suka jikata a birnin khan yunis dakarun ukraine na ci gaba da kicikicin kare kansu daga mamayar rasha da 'yan makaman roka da almubasarai da suka rage musu to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Wani kamfanin kasar Kenya ya fara kera wasu kekuna masu amfani da lantarki don amfani da su a birane a yankin kudu da hamadar Sahara. sannan za ku ji hira ta musamman da muryar amurka ta yi da inna galadima mace ta farko da aka zaba a matsayin shugabar karamar hukuma a jihar borno to ko menene babban burinta burina shine in cewa ilimi ya bunƙasa a ƙasa ilimi shine mabudin any development na wannan na jiha muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda ya tattauna a kan kalubalen da mata masu sana'a suka fuskanta a shekarar da ta gabata a kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. amurka ta yi kira ga ƙasar koriya ta arewa da ta daina ci gaba da aikata duk wani abu da ka iya haifar da tashin tashina ta koma ga tafarkin diplomasiya bayan da koriya ta arewa ta haɓa makamai masu linzami da dama cikin ruwa da ke daura da yankin yammaci a jiya laraba mataimakin kakakin ma'aikata cikin gidan amurka vedan patel ya shaida murya amurka a yayin wata ganawa da manema labarai a ranar laraba cewa suna ganin wannan take-taken a matsayin lamari mai hadarin gaske duk da yake ya ce komai akan yadda amurkan ke ɗauka take-taken na koriya ta arewa kaddamar da harin makami mai linzami na baya-bayan nan ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da pyongyang ta gwada wani babban makami mai linzami mai cin matsakaicin zango da ke ɗauke da babban na'urar goshin jirgin yakin cikin ruwa da ya ratsa tsakanin daular korean da japan patel ya kara da cewa ba mu da wani mugun nufi tsakaninmu da ƙasar ta korea kuma kofar mu na ci gaba da kasancewa buɗe ga tafarkin diflomasiyya ba tare da wani sharaɗi ba. Wani jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa akalla mutane tara aka kashe wasu 75 suka jikkata a birnin Kano Yunis a jiya Laraba, yayin da wani makami da aka cillo ya fada kan wata cibiyar bayar da horo ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda aka tsugunar da wasu Falasɗinawa su 800 da aka ɗaiɗaita da ke wato da aka ɗaiɗaita da ke a yankin kudancin birnin Gaza. An ba da rahoton yadda dakarun Isra'ila ke nausawa cikin birnin. a wata na hudu na yakin da suke yi da dakarun hamas jami'an palestine sun ce dakarun isra'ila sun katse hanyar shiga muhimman asibitoci da ke kudancin birnin gaza wadda kuma ta kasance babbar hanya da dubban ɗaruruwan mutane ke bi suna arcewa faɗanda ake yi a yankin tsakiya da arewacin gaza suna neman mafuka a birnin na khan yunis palestinawa sun rika nuna faifan bidiyo da ke nuna bakin hayaki ya tarnaki sararin samaniya daga cibiyar baya da horon ta majalisar majalisar ɗinkin duniya ke kula da ita ƙarƙashin ƙungiyar unrwa mai samar da agaji ga falasɗinawa amurka wadda ta kasance babba abokiyar isra'ila yakin da take yi da hamas ta yi allah wadai da harin na baya-bayan nan da ya kashe fararen hula inda ma'aikatar cikin gida ta ce ko da wasa ba za ta amince da harin da aka kai ga ginin na majalisar ɗinkin duniya a birnin na kan yunis a yayin da dakarun ukraine ke kicikicin ci gaba da kare kansu daga mamayar rasha da 'yan makaman roka da alburu sanda suka rage musu wasu magoya bayan na ganin cewa gwamnatin biden ba za ta rasa yin wani katabus ba na samar wa ukraine din karin makamai ba tare da dogon zaman jiran amincewar majalisa ba bukatar da gwamnatin biden ta miƙa ga majalisar na dala biliyan 61.4 a wani sabon tallafi ga soji da batun siyasa ya yi madabaibayi a majalisar wakilai lamarin da 'yan jam'iyyar republican suka danganta da bukatar su ta neman sabbin tsauraran matakai a kan bakin haure da masu neman mafaka daga kan iyakar kudancin amurka to sai dai wasu masu mara baya ga muradun na ukraine sun ankarar da cewa gwamnatin na da wani kwantan kuduri da aka amince da shi a can baya na kuɗi dala biliyan hudu da dugu biyu na tallafin makamai ga ukraine sai dai ana ganin muddin majalisar bata amince da wani sabon kudurin ba zai wuya a samu kuɗi a lalita amurka na kayan yakin tallafin soji lamarin da zai haifar da shakku ga shirin amurka na kai tallafin soji akan kowane irin rikici da ka iya faruwa a duniya kamar su taiwan ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. yayin da ake kara nuna damuwa kan hayaki mai gurɓata muhalli da masana suka ce yana haddasa sauyin yanayi wani kamfanin kasar kenya ya fara kera wasu kekuna masu amfani da lantarki don amfani da su a birane da a yankin kudu da hamadar sahara fannin na sufuri dai na taka muhimmiyar rawa wajen rage hayaki mai gurɓata muhalli da kuma magance illar ɗumamar yanayi gasar fili hashim gumel da fassarar rahoton juma majanga daga birnin nairobi Patrick Ambasu yana aikin rarraba kayayyaki ne a unguwar Hollingham da ke birnin Nairobi. Kwanan nan ya sauya daga amfani da babur zuwa keken lantarki. Mahaifi ne ga 'ya'ya takwas. Ya ce keken ba kawai yana inganta yanayin aikinsa ba ne kaɗai, har ma ya ƙara man samun kuɗin shiga. Kekunan wutar lantarki sun samar da sauƙi wajen isar da kayayyaki da kuma harkar sufuri. ya rage kuɗin da ake kashewa wajen sayan man fetur ɗin da ake zuba babura. Kekin yana da gudu kuma yana zuwa ko ina har ma wuraren da babura ba sa iya shiga. Aikin rarraba kayayyaki a babura da ake kira buda-buda ya zama ruwan dare a Kenya. A shekarar ta gabata ne wani kamfani na kasar Kenya da Holland EB Africa ya fara sayar da kekunan lantarki da ndakon kaya a kasashen Kenya da uganda da kuma rwanda domin jigilar kayayyaki da zirga-zirga a kenya kekunan suna da tsada tsakanin dala 580 zuwa 740 kamfanin eb ya ce sama da mahaya 800 a nairobi sun sauya zuwa amfani da kekunan a yanzu shugaban kamfanin stephen daham ya ce manufar ita ce Hanzar ta tsabtace sufuri a yankin kudu da hama da sahara domin samun kudaden shiga da kuma rage gurɓata muhalli ta hanyar hayaki. Abin da muke gani shine samun kuɗin shiga ga mutanen da ke aikin raba kayayyaki musamman akan babura ya yi ƙasa sosai. Abu ne mai tsada sosai a sarrafa babura a lokacin da ake tunanin man fetur da gyara. Kuma keken lantarki ya fi arha sau biyu zuwa uku. Uh, uh, Don haka, uh, mun gano sauƙi a fannin rarraba kayayyaki amma kuma ba shakka muna ba da gudunmawa wajen tsabtace birane biranen da za a iya rayuwa saboda babu gurbataccen hayaki na kabon idan aka duba kekunan lantarki. But also, of course, we contribute to cleaner cities. More livable cities uh, because there are no carbon emissions uh, when you think about electric bicycles. Kekunan lantarki waɗanda ake kera su kuma a haɗa su a Kenya suna da batar tare da injin da yake juya feda. suna da karfin gudun kilomita 32 a cikin sa'a. We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 kilometers. Muna ba da shawarar masu kekuna duk bayan tafiyar kilomita 800 su kai su zuwa sabis. Don haka a nan ne za mu iya ganin ko birki yana bukatar a daidaita shi ko idan sauran na'urorin suna aiki yadda ya kamata. Yayin da biranen Afirka ke ci gaba da bunƙasa, bandaham na ibi e ya ce samar da hanyoyin kekuna akan tituna da sauran ababen more rayuwa na sufuri zai zama mabudin bunƙasa wanda zai haifar da fa'idoji masu yawa uh, Muna son samar da kekuna miliyan ɗaya akan tituna kuma ta hanyar samun kekuna da yawa tasirin gurɓataccen iskar carbon yana da girma za mu samu damar gujewa gurɓataccen iskar carbon har kilogiram miliyan shida da rabi. Amma akan haka akwai fa'idojin tattalin arziki. Saboda za mu samar da ayyukan yi sama da dubu ɗari biyu sakamakon samun kekuna masu yawa akan tituna. Um, because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road. Masana sun ce yunkurin komawa amfani da sufuri masu aiki da lantarki a duniya yana da muhimmanci. don rage sauyin yanayi kuma yayin da masu amfani da kekunan lantarki a afirka kamar su ambasu za su iya samun fa'idoji har yanzu akwai kalubalen ababen more rayuwa Madalla a gaida Sarfila Hashim Gumel da ya fassara rahoton Juma Majanga. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. a jiya laraba ne iran ta ce a shirye take ta taimaka ma nijiyar shawo kan matsalolin takunkuman da kasashen duniya suka kakaba mata a kokarin da tehran din ke yi na rage kadaicin da ke take fama da shi ta hanyar kulla kawance da kasashen afirka mataimakin shugaban kasar iran na farko muhammad makbar ya ce kasar shi ta yi allah wadai da takunkuman na rashin imani da aka kakaba wa nijar a yayin wata ganawa da firaministan minister ɗin din ali mahmed lamin zain ita ma irin din na fama da irin nata takunkuman da kasashen duniya suka lafta mata tun bayan juyin juya halin musuluncin kasar na shekarar ta da saba'in tara duk da dai ta yi nasarar samun hanyoyin tsallake wasu daga ciki Tehran ta jima ƙarƙashin takunkuman Amurka tun bayan janyewar Washington a shekarar 2018 daga doguwar yarjejeniyar makamin nukiliya da ta samar da sassauci ga takunkuman da aka azawa Iran bisa amincewarta na dakatar da ayyukan makamashin nukiliya. Nijar dai ta kasance kan gaggan takunkuman kare tattalin arziki da kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta kakaba mata bayan da sojoji suka hambar da zaɓen shugaban ƙasar Mohamed Bazoum a watan Yulin bara. alamu sun nuna cewa maza ne za su mamaye zaben da ake shirin yi a watan gobe a kasar indonesia duk da dai akwai tsirarun mata da ke kokarin taka irin tasu rawar a fagen siyasar kasar da tuni maza 'yan boko suka mamaye mutane fiye da miliyan biyu ne a kasar ake sa ran sa su cancanci kada kuri'a a zaben na ranar sha hudu ga watan fabrairu wanda sama kaɗan daga rabin adadin mata ne duk da cewa ba su da wani walficin a zo a gani a majalisa cewar hukumar zaɓe na ƙasar. 'yar takarar majalisar wakilai linga parmesi ta shaida a kafar labaran afp a garin clatin da take matakara cewa akwai jajadattun mata da dama da za su iya taka rawar a zuwa gani a fagen siyasa amma jama'a da dama na kallon matan a matsayin masu rauni da ba su cancanci shugabanci ba clatin liga mai shekaru 37 a duniya ta ce wannan shine gaskiyar lamari musamman ma a yankunan karkara. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya a karan farko an zaɓi mace a matsayin shugaban ƙaramar hukuma. inna galadima ta jam'iyyar apc wacce ta samu wannan nasara a karamar hukumar jere ta ce babban burinta shine ganin an inganta fannin ilimi da noma da kuma taimakawa mata da matasa kamar yadda za ku ji a hirar da wakiliyar muryar amurka husaina muhammad ta yi da ita alhamdulillah yau da ce ta mace ita ce ta fari a elected position na karamar hukuma to ba wannan alfahari ne ga mata gaba daya kuma insha allahu na yi alkawari cewa ba za mu sa mata kunya ba ba za mu sa apc kunya ba za mu sa shugabanni mu kunya ba yadda aka ba mu trust din nan insha Allah za mu delivering because mu mata muna da tausayi kuma mu mata muna da zan ce eh, in mun ce za mu yi abu za mu in Allah yadda Allah ya wuce mana gaba Allah yadda za mu yi delivering dividend of democracy to the good people of Jere insha Allah. Irin gwagwarmaya kika kai kafin ki kai ba wannan mulaka To alhamdulillah muna cikin political arena tun 2003. na fara daga personal assistant na matan governor uh, excellency Fati, uh, hajiya fatima ali sharif har na zo ga advisor na his excellency senator ali modu sharif na zo uh, three time commissioner a uh, shugabancin senator kashim shatima lokacin da yake governor na yi three times commissioner na yi commissioner na mata na yi commissioner na agriculture na yi commissioner na youth poverty alleviation and youth empowerment kuma a wannan administration na his excellency professor babagana Umar zulum first tenure shi ya ni ne special advisor na women affairs for four years alhamdulillah so wannan in kin tara gaba daya ai mun yi ayyuka da yawa da ya kasance cewa jama'a sun san da wannan ayyukan da muka yi a karkashin shugabancin leaders mu gaba daya. Akwai wani buri da kike son cimmawa ne da ingiza ki kika tsaya takarar wannan kujera? Buri na shine in ga cewa ilimi ya bunƙasa a ƙasa. Ilimi shine mabuɗin any development na wannan na jiha so saboda haka za mu ba da emphasis sosai akan education kuma insha Allah za mu ba da emphasis sosai akan youth and women empowerment da kuma agriculture insha Allah wannan kuma duk his excellency senator his excellency uh, engineer professor na Umar Zulum yana yin wannan abin duka amma in Allah yadda za mu mara mishi baya mu ci gaba da wannan gwagwarmayan Allah yadda wani albishir kike da shi ga mutanen karamar hukumar jini da ma musamman ma mata da kananan yara uh, abin da nake so in faɗa kawai dai shine insha Allah ba za mu ba za mu abin da will relent wato ba za mu ba za mu kasar gaiwa ba za mu yi abin da ya kamata mu yi gaba ɗayan Allah da ba za mu sa tun da ni ne na mace a cikin 27 local government gaba ɗaya ba zan sa mata kunya ba ba zan sa party na kunya ba insha Allah da yardan Allah za mu yi delivering abin da ya kamata mai delivering Allah yadda. Akwai wani kalubale da kika fuskanta ne a lokacin? Alhamdulillah ba wani kalubale wallahi ba wani kalubale da na fuskanta because na samu support na jama'a na ɗari bisa ɗari na samu support na elders ina ɗari bisa ɗari na samu support uwa uba na party na party na ta goya mun baya sosai sosai na muka samu wannan nasara wallahi ban samu kalubale ko na kaɗan ba a taya mu da addu'a insha Allah a taya mu da addu'a so that mu samu mu yi delivering ma mutanenmu Allah ya A gaida Muhammad da ta yi hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ni kai na ka Masu saurare Assalamu alaikum barkama da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kudansu a shekara da ta gabata. Wakiliyar Hawwa Abdulkarim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin kasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma sai matan da suka hada da 'yan kasuwa hannatu mahmud da samayya zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa yanzu mata suna son makeup dinki fashin ke kenan fashin aha isa in aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines akwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani ayyuka dai kamar makeup makeup haka ga dinki ga sunan dai maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne sun kiso ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help ya help a lot ya bari a bari irin yawon banza ana bin maza na kwana da su don ka samu wani abu kadan zo kana su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce 10 dollars 20 dollars 50 dollars ba ya da ai gwamnati ya taimaka musu ya kamata eh, government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan loan da ba interest eh, an interest free loan mhm. bai ba interest free loan which means ba ba interest kan kudin nan dai da da'a ba ka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa mhm. misali suna da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya mhm. shi a ba su yanda da su suna biyan shi in da in daily ne weekly ne saboda eh, a karfafa jallin mhm. ya zauna kuma ya kamata a waye ma mata kansu because Um, kana zama abin da kake tunani in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kamar they are capable of everything sun iya su yi komai komai da suke sun su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda um, ko dinki yau na iya yin dinki batin because of wani course da na yi a jhs yeah isa in ka develop inda na develop interest da yau dinki nake yi isa a sai technical school su introduce school su na duka introduce wani don kamar JHS ma suna vocational studies home da BDT BDT na kamar for maza carpenter suna yi but i think in ma aka je ss mu ce kin general art ko science akwai wani vocation ciki mhm. a ce akwai wani abu da dole ne just to ss kada yi kaman shede da ka yi home accounts kawai so eh? za ka yi wannan particular yeah. Mm-hmm. no it should cut across cut across isa ko ki science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman um, pedicure manicure mm -hmm. ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty aikin offices ko ina ya choke ya choke without protocol baka samu aiki isa alai zin kana school kaya an gwada maka yanda ake meat pie mm-hmm. cake kaya irin wannan pastries din nan in ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba ka ka kafa table ka yi meat pie mm, abinci ne an sai daily bread mutane na wucewa da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati ya a bar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office mhm. dole a bar mutane su san kamar abinda ka koyi duka office ka ne abinda kake yi duka shi ya kamata ka and wannan ma yana da ya taimaki um, gwamnati because ya reduce pressure pressure to su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku don yawa taxes taxes na kashe mu we are dying duba just um, yaushe ranar monday mm. na je cire kayan airport duty hmm. duty as at 2020 Niger naje clear kaya airport customs 150 cities 450 500 cities mm. the taxes are too much they need to do something yeah, yeah it's eh. too much we can yes yeah, it's too much riga ga kai eh, riba now is not up to 80 cedis this riga That's so sad No, maybe because I'm only mu doke shi 150 ko 200 riban kai kenan fa amma kudin duty na da ka biya ya fi kudin rigan ma Isa yana bar business It's yana very difficult. Ba so, kudi misali we wish kaman kan dollars kin sai rigan na misali eh, 50 dollars ko. ko da kai dollars biya shipping da clearance kai 30 dollars which is very bad. bad. Very, very bad. da kayan ki sani ba duka ne kina kawowa dai kare ba. Mm-hmm. Isa kudin ya choke. Sannan in ba ki take ba yi ba ya wani lokaci kin yi clearance rage kayan saboda a sai. Mm-hmm. ka zo ka kaman aiki kake yi aikin bai ci gaba. Like da kake sawa ba shi yake fitowa ba balle ma mu zo mu yi batun riba taxes in ghana is choking ghana taxes is killing us ba mu cin dollars ghana amma amma ka jira ka cire kaya an ce maka dola ya hau <laughs> aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dola ya hau kuma garin ga ba dola muke ci ba she me she ce kamar tun da dai ka ka aiko kayan nan from can ai da dollars kake she mu ce mobile money muke yi ko bank transfer bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis fees muke cin garin gaba don da sai ya kamata su duba su yi wani abu airport suna kashe mu suna kashe mu it's too much it's like kind so wani shawara za ku ba wa gwamnati da matan ma duka da ke sana gwamnati tax in ya rage tax eh like aikin mu ya yi mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son ka yi abin da kake sai amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komi daga ciki ba haka ba kullum ka yi ta aiki da ba wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi murke shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya fi 50 cedis ma ya kamata ya cire kudin actual rigan ne ya kare kan riba eh, profit nan ko ya doki ya sai. meanwhile baka kai wurin ba yasa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da me mu ta wani shawara za ku ba wa mata matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no ka iya ka je kai da kanka ka je ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kiso ba wani kudi suke karba ba amma da ce lalle lalle aikin office ka ga office <laughs> in kuma kana import kaya ne maybe baka kana gani kamar wani na aiko kaya from turai kai kuma kana son kai da same thing but you've not met your target yet neme hanya akra makwalla kin samu the same thing if it's, even if it is a replica mm. yana nan great mm. ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan kadan kadan kadan to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali Nan kuma za mu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a kasar Kamaru. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne dadi madalla a gaida grace alheri abdu to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To Maryam a takaice Amurka ta yi kira ga ƙasar Koriya ta Arewa da ta daina ci gaba da aikata duk wani abu da ka iya haifar da tashin tashina ta koma ga tafarkin diplomasiya bayan da Koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama cikin ruwa da ke daura da yankin yammaci a jiya Laraba. mataimakin kakakin ma'aikata cikin gidan amurka vedan patel ya shaida a murya amurka a yayin wata ganawa da manema labarai a ranar laraba cewa suna ganin wannan take-taken a matsayin wani lamari mai hadarin gaske duk da dai ya iya ce komai kan yadda amurkan ke daukar take-taken na koriya ta arewa wani jami'in ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa akalla mutane tara aka kashe wasu 75 suka jikata a birnin kan yunis a jiya laraba yayin da wani makami da aka cillo ya fada kan wata cibiyar bayar da horo ta majalisar ɗinkin duniya inda aka tsugunar da wasu falastina su 800 da aka ɗaiɗaita da take yankin wato da ke yankin kudancin birnin gaza an ba da rahoton yadda dakarun isra'ila ke nausawa cikin birnin a wata na hudu na yakin da suke yi da dakarun hamas jami'an falasɗinawa sun ce dakarun isra'ilin sun katse hanyar shiga muhimman asibitoci da ke kudancin birnin gaza wadda kuma ta kasance babbar hanya da dubban ɗaruruwan mutane ke bi suna arce faɗan da ake yi a yankin tsakiya da arewacin gaza suna neman mafaka a birnin khan yunis sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin mu. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da dadi balawai wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu mr charleston ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.